Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon masu sauraro idan ba ku manta ba za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kai na yayi da wasu mambobin Majalisar Kula da Iri ta Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar saboda ainihin gwamnatin nan akalata ya karkata a kan ainihin inganta tattalin arzikin ƙasar nan ta bangaren aikin gona kuma noman nan shi ma ga da iyaye da kakanni su sardauna sun yi kokarin su Allah ji kansu su da bako sun yi kokarin su Allah ji kansu to yanzu muna so mu dora inda suka tsaya saboda haka ma'aikata ba matsala ce za a ce akwai ba wato matsaloli ne na gwamnatoci da suka shuɗe wannan idan ya zo baya so ya aikin wannan na bayansa da ya bari saboda haka muna ganin yanzu yanzu tun da wannan gwamnati ta nuna cewa tana son ainihin raya wannan aikin gona din a sami ingantattun na'urori a sa sannan kuma za mu fita duk ƙasar nan faɗin najeriya za mu zagaya mu ga ainihin irin tsirrai da iriruwa da mutanen mu suke bukata a duk faɗin najeriya a ga yanda za a yi a samu kamfanoni da ainihin ɗakunan bincike na jami'o'i a ga yanda za a fito da waɗannan ingantattun irin da haɗin gwiwar wannan ma'aikata aikin gona domin a tabbatar da ainihin irin nan ya je ga ainihin manoma talakawa saboda idan babu ingantaccen iri za a yi ta noma ne a jeji guda ana samun abu kaɗan amma idan an samu ingantaccen iri karamin guri zaka noma zaka samu tsaba da yawa zaka samu amfani da yawa wanda zaka ce ishe ka da iyalinka sannan ka fitar da wani ka kai shi kasuwa har ma a fitar da shi zuwa kasashen waje so ina ganin muna nan muna iya kokarin mu za mu kokari mu ta wannan ma'aikata duk da an yi watsi da ita shekara da shekaru madam victory na dawo gare ki takamaimai a matsayinki na wakiliya a hukumar daratocin wannan majalisa ta samar da iri ta najeriya da me misali za ki zo ki ga cewa an yi domin a farfado da wannan ma'aikata na abu guda ɗaya shine na'urorin aikin wurin a canza su idan kika ce na'urorin misali me kike nufi to na'urori abin da nake nufi shine kayan da ake aiki da su a yanzu wanda suka shuɗe ne babu sabbi suna ne akwai ai kayan aiki amma ba komi saboda ba ka yi am ina rawa gare kuma ibrahim musa idan muka duba kayan aikin da kuke ta hankulan ganin an samu wanda su dace da wannan zamani misali a ɗaya ko a kalma ɗaya ko kalma biyu da me da misali zaka so ga an ce an kawo a wannan wurin ai komai ma kamata a canza shi yanzu idan ka je ka duba ɗakin bincike na majalisar kamfani ne ko na nafdac in ka je ka duba haga yadda yake san cewa ko a amerika ko a ingila wannan kamfanin yayi kuma ya yi tasiri kuma ya yi aikin sa yadda ya kamata tun zamanin dora a yale saboda haka waɗannan ainihin na'urori na ainihin gwadawa a ga wannan irin ya inganta ya kamata a ba manomi ya je ya shuka shi ya samu tsaba da yawa zai yi masa amfani waɗannan na'urorin gaba ɗayansu kusan na'urorin wajen guda goma sha takwas ne mataki mataki ne ake auna so duka waɗannan na'urorin waɗannan ina ganin tun kusan 1980 aka sayo su aka kawo su a cire su a sa na zamani wanda sauran kasashe suke amfani da shi madam victory ina dawo gare ki um, duba da abubuwan da kuke hankulan gani yanzu idan kuma ka duba ɗaya bangaren kullum gwamnati na koken cewar ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi tattalin arziki yana cikin wani hali ko da ke zai dan fara farfadowa dai kamar yadda aka ce kuna ganin gwamnati tana da isassun kuɗaɗen da za ta biya muradin wannan majalisa ta samar da iri tana da shi tunda ai kai ba za ka ce a yi jifa baka taka dutse ba duk gwamnatin da ta ce tana so ta da ta samu kuɗaɗe, ta samu kayan aiki ta ba mutane abinci ya kamata gwamnatin nan tana da kuɗin da ta ajiye shi na sayan kayan aiki na sayan iri da sauran abubuwa malam ibrahim musa a ƙarshe menene abinda bature ke kira vision da mission ɗinku abinda kuka son ku cimmawa domin zaburar da wannan hukuma ne ina so in ga wannan hukuma a matsayin hukumar da ba a najeriya ba duk a duniya duk wanda ya zo wanda yake kwararre a kan bangaren noma idan ya zo zai alfari da ita ina so in ga hukuma hukumar ta zama hukuma wanda, wanda za ta iya ɗaukan nauyin ainihin duba ingantattun iri na ko ina a fadin kasar nan da ma afirka baki daya in ma son samu ne mu ciyar da duniya da tsirrai saboda muna da ainihin kasar da za mu yi gwaji so ina da wannan ainihin bishan din mun ajiye jadawali a ƙasa wanda abinda muka ajiye ba za a yi watsi da shi ba idan wasu sun zo za su ci gaba da ga inda muka tsaya wannan shine hankorona akan wannan ma'aikata. Victory ke kuma ne abin da ke fatan cima wani hukuma a ƙarshe? ni abin da nake fatan ciwon wannan hukuma a ƙarshe shine ina so in ga a lokacin da muka gama komi najeriya za ta ce yau alhamdulahi ta samo mutanen da suka zauna suka yi aiki talaka zai samu iri ya je gonarsa ya yi noma ba sai ya koma kasuwa ya saya ba a madadin shi ibrahim musa da kuma senate victory waɗanda dukkaninsu wakilai ne a hukumar wato a majalisar samar da iri ta najeriya wacce ke karkashin ma'aikatar aikin gona hassan maina kaina ke sallama da ku ku zama lafiya to madalla hassan maina kaina masu sauraro wannan ya kawo ƙarshen tattaunawar tasu sai wani makon idan allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin julie lazarus gresham wadda ta hada mana sauti ni safina ta sada dangi ke cewa a sha ruwa lafiya